assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar sha ɗaya ga watan jimadal ula ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha tara ga watan februari shekara ta 2016 wannan shine kasan na 40 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarikh ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al Santa Ihida wa 60 hijriya wallafan usman bin muhammad al allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga gaban da malin yake mana bayani akan kashe sayyidina umar kashe sayyidina umar kamar yadda mun ji a wani hadisi wanda shi kan sayyidina umar yake tambayin huzaifa akan fitina huzaifa ya ce fitinan da mutum yake samun kan shi dangane da ɗabi'u da hali na iyalin shi da fitinu da suke fada ma dukiyar shi da rigingimu da tashin hankali da suke sakko mashi to sallah da azumi da sauran ayyukan alkhairi to suna kankare irin waɗannan fitintunu da irin waɗannan rigingimu da yake zuwa ya buwaye musulmi sayyidina umar ya ce ma huzaifa ba wannan nake tambaya ba tambayan da nake shine fitina wacce take murdawa irin yadda igiyan teku ke murdawa sai huzaifa ya ce ma sayyidina umar malaka walaha ina ruwanka da wannan fitinan sai umar ya ce ma huzaifa ni tambaya nake yi ya yanayin fitinar sai huzaifa yake cewa ai fitinar akwai kofa ne wanda ya tare ta ya tsare ta ta kasa shigowa cikin al'umma sai na umar sai tambaye huzaifa shin kofan nan bude ta ne za a yi ko yaya ne sai huzaifa ya ce mu na umar au idan budewa ne za a yi ta shigo ita fitinai to ai da sauri da sauki kenan idan aka hoɓasa za a iya a tura kofan a rufe ce karya ta za a yi na umar sai ce wallahul musta'a Allah kiyaye bayan tashin sayyidina umar sai abokan zaman huzaifa suka tambaye shi shi umar ya san fitinin kuma ya san kofan ne sai huzaifa ya ce kwarai da gaske ya sani kamar yadda ya san bayan daren yau to garin allah ne zai waye umar shi ne kofar to umar ne tare wannan fitinar kenan karya kofan da za a yi fitinan ta shigo shi ne malaka walaha ai ita fitinan ba za ta ci ka kuna ganewa shi yasa sauran 'yan kwanaki kaɗan a kashe saidina umar yake gaya ma 'yan majalisar shi cewa shi ko ya yi mafarki ya ga zakara ya sare shi so ɗaya ko so biyu ko so uku sai zaga tambayi saidina umar to me ka fassara mafarkin ne sai ce ni ina ganin ajali na ne yanzu wannan matsala dangane da abin da ya shafi kisan saidina umar matsala ce ta ta'addanci da ta waye gari ta rikide ta zama matsala ta aƙida matsala ne wacce ta faru domin cimma wasu manufofi da ake da shi domin karya ƙashin bayan musulunci domin ana hangen sai da na umar ya zama jajirtaccen da ya tsaya wa musulunci musulunci yana yunkuri har ya kai inda su kafirai suke shakkan da ya kai su ga musulunci ya tunkara zai kai a bisa jagorancin shi sai da na umar ɗin shi ne suka riga kitsa makirce-makirce iri-iri to shi mutumin da ya nemi ya ɓata har kullum bai rena dalili duk sanda dalili ya yunkuro to zai kokarin makalkale ma wannan dalili ya ce shi ne dalilin da ya sa ya ɗauki mataki iri kaza za mu ji menene dalilin da ya sa abu lu'ulu'a ya kashe saidina umar dan khattab malai ke cewa kala abdullahi bin zubair abdullahi dan zubair allah ya kara mashi yarda kamar yadda muka ji shi ɗani na azubair ɗan awwa hawari rasulallah annabi ya ce kowane annabi yana da ɗan gani kashe ne shi ni nawa ɗan gani kashe nin shi ne azubairu kun gano wannan da kyau shi kuma zubairu ɗin nan matar shi ita ce na na asma'u zatin da ni. wacce ta raga kai ma annabi da abubakar abinci lokacin suna cikin kogo sanda suke nufin yin hijira zuwa madina sai ta sake majanyi mai hanci biyu a bayanta domin duk inda take takawa sai wannan majanyin ya rika rufewa saboda kada ga takon inda ya tsinta ya fuskanta a gaga inda ta ji shi ne mawaƙi yake cewa ruwa ya baje sauna ba a gane shi ne ta matar kai to ita ce macen farko da ta fara haihuwa bayan hijira aka sama ɗan abdullahi to shi ne wannan wanda na na aisha ita ce ta riƙi wannan ɗa a ɗakin annabi kuma sai da ya zama sarkin garin makka wanda ƙarshe hajjaji bin yusuf sakafi shi ya kashe shi shi ne abdullahi yake cewa mahaifin shi azubair ɗan awam shi ya karantar da shi wannan karatun da za mu ji a yanzu ƙala zubair ya ce ga gadautu ma'a umar ibn al-khattabi ila suki ya ce wata rana mun yi sammako tun da jijjifi muka yi tattakini ni da khalifa na umar dan khattabi zuwa kasuwa da muka je kasuwa sai na umar ya nemi waje sai ya zauna wa huwa muttaki'un ala yadayhi ya jingina da hannun shi an gane ko dai ya dafa wani waje sai ya jingina kan shi akan hannun alaman kamar mai damuwa wasu ka ce tagume ya yi haka wasu ka ci kuma dafe ne wanda kowane ɗaya daga ciki akwai nassin da ya kwaɓa ya jin kunni don gane da shi domin shi tagumi dai kowa ya sani alama ne na damuwa dafe kuma zama ne na makangara ba shari'a duka an hana su amma ɗabi'a na jiki ɗabi'a na sabo akan samu mutum a wani lokaci ya yi to in ya tuna sai ya bari in kuma kaga wani ya yi sai kai kokari ka mai tambihi Allah ce muke mu falakiyahu abu a gulamul ratu bin shu'ba sai suna zaune a wannan waje sai abu a almajusi sai ya zo ya iske su shi abu an nan kaman yadda muka ji bawa ne na mugera wanda ya dora mai harajin da zai rika bashi duk kullum kuma wancan lokaci bawa in ka so ka ce kaman bus ne na haya ko mashin ɗin a caba akwai balance ɗin da yake bayarwa kullum Wakana kana na Uriha shi wannan abu lu'lu'a ya kasance yana kera injin nika ne domin ai cikin bizan da ma aka bashi akwai bayani akan cewa zai yi aikin kiran injin nika ko kamar yadda muka ji shi mu mugira ya rubuto masaidina umar cewa akwai aiki mai mahimmancin da wannan bawa zai yi domin a amfana a garin madina za a amfana ɓangarorin da kuma musulmi suke a ko'ina ma za su amfana sannan za a samar ma 'ya'yan musulmi da ke madina aikin yi domin in yazo zai koyar da su wannan ilimin umar ya gamsu da wannan dalilin da ya sa kenan ya sa hannu aka tabbatar da biza na shi abu lu'ulu atal majusi ya shigo madina to lokacin da ya zo sai ya ce fakanan mugera ya staghillahu shi mugera kullum yana ansan kudin galla a hannun shi kulla yawmin a duk kullum arba'atu da rahim darhami hudu yake karɓa. irin yadda ka san akwai tsari a ce in kullum za ka ba da balance za ka ba da kaza in kuma duk mako ne ai akan samu ɗan ragin wani abu ko in wata ne ma akwai ɗan ragi ko to in kullum zai bada to dara mai hudu zai bayar in a mako ne akwai ɗan ragi in ashe wata ne akwai ɗan ragi duk za mu ji inda za ku ji wannan harajin da mugera ya sanya mu abu lu'ulu'a inda harajin yake hawa da kuma sauka shi ne sai ce faƙala daga zuwan abu lu'ulu'a bayan ya gaida su sai da na'umar sai ya ce alatu kallin maulaya ya zau anni min haraji yallaɓai shin ba za ka yi ma mai gidana magana don allah ya ɗan rage min kuɗin balance da nake bayarwa a kullum ba abin ya yi manyawa ƙala sai sai na umar ya ce kam harajuka nawa ya sanya maka na harajin da kake bayarwa ƙala sai shi abu lu'ulu'a ya ba khalifa ansa da cewa dinarun dinari ɗaya nake biya ƙala sai umar ya ce a'a ma'ara an af'alu ya ce ni ina ganin ai ba ma sai ne mai magana ba innaka la'amilun muhsin ai kai mai aiki ne kuma aikin naka yana da kyau mutane suna bukatan aikinka ana gogoriyan siye kuma kana samun kuɗi mai yawa domin kana da abin hannunka don karka ba da dinare kullum ba wani abu ne mai yawa kuma ha zaɓi kasirin umar ya ce ma abu lu'ulu'a ni fa ina ganin wannan kai ba wani abu ne mai yawa ba sun maƙala laho umaru daga nan sai da na umar sai ya ce ma abu lu'ulu'a in kun lura bukatan da abu lu'ulu'a ya zo da ita ta samu shiga to wannan ya so sarin shi to bayan da suka wannan magana sai umar ya ce ala ta amalu li raha shin ba kai min injin nika ba kala bala sai abu lu'ulu'a ya ce a kware da gaske ni ko zan ma injin nika cikin kaushin murya cikin daga murya cikin rashin da'a da ladabi ya ce injin nika ko wato injin nika zan ma injin nika ko kai da jin wannan kasa akwai wata a ciki ma walla kala abu lu'ulu'a lokacin da umar ya juya ya tafi sai abu lu'ulu'a ya ce na laka riha lallai ko zan ma injin nika wanda ya ta tahaddathu biha ma bainal mashiriki wal magribi wanda za a yi ta labarin wannan injin nukan nawa tsakanin gabashi da yammacin duniya wato injin nuka ko za ka ga kuwa wanda wannan injin nuka za a yi labarin shi ko ina a sassanin duniya duk wanda ya ji wannan ya san akwai wata a ciki ya san kuma ko wani nufi da ya nufa fagadiba abu lu'ulu'a abu lu'ulu'a sai ya fusata waƙala sai abu lu'ulu'a ya ce ya si'un nasa adaluhu yan tsakani da allah adalcin da umar ya yi yalwaci duk jama'a kulluku Gairi, amma ni ba zan ci moriyan wannan adalci na wannan khalifa ba fagadiba wannan abin ya rika yawo a cikin zuciyan abu lu'ulu'a yana tafasa zuciyan yana ƙara kusata da tunzira wadmarra ala qatlihi sai ya kunshe a ran shi cewa lalle shi ku ya kashe umar yan tsakani da allah idan adalci za a yi wane ne ya yi ma abu lu'ulu'a laifi shin umar ne ko mugera mai dalilin cewa za a kashe umar in dama ba wata a ƙasa kuna fahimtar wannan ita wacce take binna a ƙasan shine da kanshi ya faɗa a lokacin da bursunonin yakin na hawin da suka zo ai ji yakan je yana shafa kan 'ya'yansu ina cewa a sha umar ya yi mana illa ko wannan ita ke damun shi da ya samu wannan 'yar dalilin 'yar kas kawai su yi rike ta a matsayin to gafa dalili yanzu ya samu shi ne ce adalcinka ya gama kowa amma ni adalci bai same ni ba ko shi shi azubairu sai ce fasa na a hanjiran sai abu lu'ula'a ya kera wani makami lahora asali wanda wannan makamin yana da kurin kai biya haka mun gane wasu ka ce makami ne wanda yake da kai za a iya bugu da shi ta nan kuma za a iya bugu da shi ta nan sannan wasu suka ce a makami ne wanda yake da kai haka kuma yana da tsini tsini shi kuma nan kaifi ne nan kaifi ne za a iya bugu da nan za a iya suka kuma za a iya tsara ta haka mugun makami ne ya kera za ne wanda wannan makami yana da kaifi biyu ko ta ko ina za ka iya yanka da shi wa shazzahu abu lu'ulu'a ya zauna ya yi ni yana wasa shi wa sammahu sannan ya bi ya mulke shi da guba da dafi sun ma'ata bihil hormuzan sannan sai ya ɗauko wannan makami ya taho wajen hurmuzan ai mun san waye hormuzan ko hormuzan yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen ridda har mun ji cewa da an kamo shi an kawo shi ko ya bayyana musuluncin shi kuma wannan lokaci hurmazan kamar yadda malaman tarihi suka faɗa yana cikin musuluncin shi kuma za mu zo mu jima a tayin da mutuwan shi ma ta kasance kala sanda ya zo da wannan hanjar ɗin sai abu lu'ulu'a ya ce ma hurmuzan kaifa tara haza waya kake ganin wannan makamin ne qala sai hurmuza ne ce ma abu lu'lu'a ara annaka la tadrubu bihi ahadan illa qataltahu yace kai ai ina ganin wannan makamin naka babu wanda zaka daka da shi face ka zubar da shi kowane ne ya sha wannan kaifi wani ko zai hutu kala zubair wannan bayanin nan ya tsaya sai zubair ya ce fawaka a fi nafsi ƙaunahu maganan can da abu lu'ulu'a ya gaya ma umar sai maganan tana ta man yawo a rai kun gani cewa zai mashi injin nika lalle za a yi labarin injin nikan nan a sasannin duniya adalcin umar ya yalwaci kowa banda ni irin yadda ya amfani da kalmomin da kuma su kalmomin da ya amfani da su to sai a zubairu ya ce maganganun suna ta mai yawo a rai falamma kana fin nida'i subhi falamma kana fin nida'i li subuhi yayin da aka zo aka kira sallan asuba kiran salla na biyu kharaja umaru linnasi sai sayyidina umar ya fito yu'adhinuhum lis-salati yazo yana tada mutane cewa lokacin sallah yayi qala ibn zubair abdullahi dan zubair yace wa ana fi musallaya yace lokacin ina inda nake tsaye ina sallah umar yazo ya tada mu yana tada mutane dan ai sallah wanda lokacin wannan matsalan ta faru Allah ya kiyaye bayan da muka ji ɗan takaitaccen abin da ya faru tun daga zuwan shi abu a madina har tattaunawa da suka yi a kasuwa har bayan ƙera makamin da zai yi amfani da shi wajen wancan ta'addanci har shawarar da ya je ya tattauna da abokin shi cewa me yake gani dangane da wannan makami aidin mun ji wannan ko? maqtul umar radiyallahu anhu daban da aka kashe sayyidina umar da yadda a kashe sayyidina umar da abubuwan da suka biyo baya fi akhir sanata 23 hijiriya a ƙarshen hijira ta shekara ta 23 ne ta haddasa karisatun azima lil muslimina wani bala'i musiba mai girman gaske ya faru da musulmi wahiyar makatalu umar bin al-khattab shine lokacin da makatalu umar bin al-khattab aka kashe sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu wa ardahu wa qada haddasa zalika tahdidan faqad hadatha zalika tahdidan fi sanati saba'a wa ishirin min dhulhijja wannan abin ya faru ne hijira na da shekara watan 20 daidai kwanan wata na 27 ga watan zulhijja na wannan shekara ta 23 ta'anahu abu lu'lu'atal majusi abu lu'lu'a ya zo ya soki sayyidina umar fi zalikal yaumi a wannan ranar min alhaqidina alal islami shi abu lu'ulu'a yana daga cikin waɗanda suke da mugun nufi ga musulunci wai tarabbasu na bihe kuma daga cikin waɗanda suke zaman dako da shirin abu ya wa musulmi don si murna wa yuriduna an yuqafu madadahu kuma suna nufin an yi kafo su tsaida duk wani nasara da ci gaba da ɗaukaka da musulunci yake samu sun yi nufin daƙile shi walakin al'amra laisa fi katli uzama'il islami al'amarin daƙile musulunci ba yana ƙarƙashin kashi jagorori da manyan musulmi ba ne kun gano wannan da kyau ko? al'amarin ba nan yake ba yanzu da annabi ya rasu musulunci ya tsaya da sahabbayin shi duk suka rasu musuluncin ya tsaya yanzu mun dawo kasan nan mutuwan shahudan ɗan hodiyo da abdullahi da nana asma'u da muhammad bello ya tsaye da addini ne mutuwan abubakar muhammadu gumi da albani da jafar addinin ya tsaya ne nan ba shi ba ne bi annal islam addinullah ku sani shi wannan musulunci fa addini ne na Allah huwa ya tawalla nasarahu Allah shi ke jibintan al'amarin taimakon addini wa ya tawalla nasarahu kuma shi yake ɗaukan ɗawainiyan yaɗa shi nasharahu yaɗa addinin a hannun Allah yake fil ardi a ko'ina a bayan ƙasa falam yasna'u shay'an su masu ƙoƙarin wai bari in muka kashe wani ko muka zubar da mutuncin wani ko muka yi ƙazafi ga wani wai shi kenan mutuncin shi ya zube addinin da yake kokarin yadawa ba zai karba idan jama'a sun yi kwatai ina ganin da zubar da mutunci da kisa wani fi illa an yi kisan addinin ya tsaya sai surutun waɗanda gara bakin jaba da nasu mun gano wannan da kyau ko su masu kokarin ɓatanci irin wannan ina da ma a ce suna da baki mai tsarki ƙila in suka irin wannan allah maraukin sarki ya karba amma bakin da yake face-face dumu-dumu kace-kace da haram wannan bakin ne wai zai yi magana allah ya karba kun gano wannan da kyau ku irin wannan in za su yi addu'a a kanka allah ya karba ku ina gaya maka ba magojin da ke ƙauyen ƙaiwa ƙasan hausa ma in yi maka allah zai karba sau da yana daga cikin matakan ansan addu'a shine dole wanda zai maka addu'a sai ya zama ya kiyaye haram amma malabasuhu haramun wa hu haramun wa guziya bil harami fa anna yusajaba lahu Allah ya kiyaye fi ahadin nubuwa kama rajulun ismuhu wahashi a zamanin annabtan annabi lokacin annabi yana raye zamanin nubuwa akwai wani mutum sunan shi wahashiyu wannan wahashi shi ya yi tsayewa ta daka bi katile hamza muna abdulmuttalib radiyallahu anhu shi ya je kashe hamza dan abdulmuttalib ista'ajarathu hindu binti utuba wacce ta ɗauki kwangila ta miƙa ma wahashi har yi wancan ɗanyen aiki ita ce hindu ‘yar utuba littanta ƙima li'ali zi'ama ƙuraish saboda ta ɗauki fansa ga manyan ƙuraishawa wa alihatiha da kuma gumakansu wato kassara shaukatar islam kuma ta karye kashin bayan musulunci tsammanin su masu irin wannan ku shine idan aka kashe wani aka kashe wani aka kashe wani harkan ta tsaya kenan wannan shine manufansu shi yasa ake ganin in a lokacin an kashe hamza to addinin ya tsaya lokacin da aka yi yakin uhud haka abu sufiya ne ya ce ina annabi ina abubakar ina umar ai mun san labarin tsammanin shi in aka kashe waɗannan to addinin ya tsaya kenan an fahimci wannan da kyau ko hatta waɗanda suka kashe malam ɗan mai shiya a sokoto ɗauka suke yi daga kashe ɗan mai shiya za a daina magana a kan shi an ci a sokoto ɗauka suke da suka kashe malam albani da malam jafar shi kenan suna an daina ta an fahimci wannan da kyau ko zai yi wa bari idan za a kashe malaman duniya addini zai tsaya ne yau ba Allah ne cikin alkur'ani ya ce ka la'agli ban na ana wa rusuli ba su sun riga sun gama assignmentin da Allah ne ya ba su ba Allah ba zai kara musu minci ɗaya ba yanzu muni ya rage ko dai mu tsaya mu yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare mu mu yi idan mu samu kyakkyawan sakamako a lahira ko kuma a rabu biyu wasu su yi wasu kuma su tsayawawa Allah kiyaye wa Umar radiyallahu anhu a zamanin khalifancin sayyidina Umar qama rajulun ismuhu Abu atal Majusi aka samu wani takadari fajiri mai suna Abu atal Majusi ya tsaye da aiki bi ta'anil Faruqil Wara umar bin al khatta shi je sa makami ya soke sayyidina umar hatta al-maut har sayyidina umar ya rasu wa huwa yusalli itta intiqaman min al-islam lokacin sayyidina umar yana gaba yana jagorantar sallan asuba shi abu lu'ul atal majusi ya soke sayyidina umar ne wai don ya ɗauki fansan abin da musulunci ya masu wantisaran lilmajusiya kuma ya zama ya kai agaji da gudunmawan da zai iya bayarwa na rayar da addinin shi na majusanci ku ji waɗannan mutanen fa suna da kishin kafircinsu har ma za su iya kisan kai ga shugaban duniya a wancan lokacin domin kafircinsu amma mu a yau ba za mu iya ɗaukan kuɗin da bai kai ya komo daga abin da muka mallaka don mu gina addininmu ba za mu iya amfani da kalmomin bakinmu domin mu raunata addininmu saboda kawai abin da kake so ko da ko addininka ba shi yake so ba kun ga wannan billahi lazi sai mun canza yadda muke takunmu duniya yanzu gaba ɗaya mu sa mu ido ta ga ina za mu yi amma wai kuma a yanzu ne mutane suke ɗaukan aiso kuma junansu za su tsara ma ido sanda ake jiran aji mai output ɗinku don gane da a rayuwa da addini lokacin ko kuma abin duniya ne kuke kallo a sanda al'umman duniya suke wawa su tattaro al'umma su shirye da su kirisoci na wawusa yahudawa na wawusa yan iska na wawusa ana sa ran ku kuma alu suna ku wawushe su duka sai ko koma kuna ta tafi an gani yanzu wanda yake wannan aikin akwai abin da zai diba to abin da mutanen musu koma yi ne wai menene za a samu na abin masarufi don a rayu idan wane da wane sun haƙura da talauci to mu fa haƙuri da talaucin nan zai yi wahala amma akwai gajen tunani ga mai irin wannan nazarin arziki wai ke tsara arziki ne a hadisi annabi ya ce nan makaranta da ku babu wani dan adam ɗin da zai kwanta ya mutu ya koma ga Allah face duk abin da aka rubuta mai na arziki sai ya cinye shi duka gaugawa mai kake me kake na sauri Allah madaukin sarki kiyaye wa fi asrina haza malai ce kun ga a wannan zamani namu akwai al'adidu minal mafiyat akwai mafiyoyi da yawa al-mu'idda littafimidi littafidin linkilabat wanda suke shirya juyin mulki suke shirya fitintunu da rigingimu wa amaliyatin liktiyal da kuma ayyuka na kisan gilla domin irin waɗannan manufofin wanda su kawo mafiya shan jini suke yi idan suka ga akwai wani muslihi da ya tsayi wajen waye da kan al'umma akan addini da rayuwa su kuma harkansu na son zuciya da tsaface-tsafacen su ba zai yiwu ya tafi da wannan ba to za su shirya kisan gilla akan shi kowane ne kuwa wanda duk wanda ya san siyasan duniya a ya san wanda da kasan turai za a iya shiryewa a tafi ƙauyen kayo a garin na aji a kashe wani wanda ba ke tsammani ba za ka ji an ce wana kasan yana cikinsu za a ce wana mafiya ne a yau sai a ce su wani 'yan ƙungiyar asiri ne wana su ne kaza su ne kaza kuma duk waɗannan abubuwan fada ake ba komai ake ma ba illa duniya don su kashe mutum don su raunata mutum don su la'anta dukiyar shi zubar da mutuncin shi wannan babu komi ne a wajensu ba inda manufansa zai tabbata to wannan shi ne abin da iyayensu na dauri waɗanda suka yi aikace-aikace na fajirci tun daga kan kisan da aka rika yi ma'annabawan manu isra'ila har kisan da ya biyo baya aka rika kashe salahan bayan irin waɗannan Ma mafiyoyi suke yi Allah shi kyauta wa mulakhasu zalik mala yace to a takeicen takaitawa dangane da al'amarin kisan Umar yanzu dai mun san kwanan watan da aka kashe Umar ko mun san mugun manufan da waɗanda suke irin wannan kisan suka kulle a ransu na farko akan musulmi da kuma kan musuluncin da kifar da addinin a hana shi yunkuri ya ƙara tasowa ballantana ya kai inda ya kamata ya kai haka mun san wannan ko shi ne sai malin ya buga mana misali an yaka zamanin annabi an yaka zamanin umar an yaka zamanin usman an yaka zamanin husaini an yi zamanin ali haka kwaita kiyasi kwaita lissafi har ya kawo kanmu yanzu Allah kaɗai san waɗanda kuma suke cikin su na kisa mai yiwa ka shiga mai yiwa kuma ƙarfin imaninka da ƙoƙarinka bai kai ka shiga ba amma kana hanya to kai ƙoƙari Allah ya ɗauki ranka akan hanya ta ƙwarai amma karka yi duka je lahira bakinka yana cike da ƙazantan haram za ka yi batan bakatantan Allah ya sauwaka malai ce to takaitaccen bayani akan kashe umar anna umar radiyallahu anhu lamma faraga min alhajji sayyidina umar ne yayin da ya ƙara aikin hajji sanata talata ashar talata wa ishirin a hijira na da shekara da uku, wana zala bil ibta a kan hanyar shi na koma madina sai ya da zango a wani waje da ake ce mashi ibta da Allah azza wa jalla sai ya daga hannu kwanciya ya daga irin rigingine ya daga hannu sama washe ka ilaihi yana roƙon Allah yana kai kuka annahu kada kabira sinnahu cikin addu'a yana cewa ya Allah shekaru na sun ja wa wata kuma yana gaya ma Allah jikin shi da kasusuwan shi sun yi rauni ya ra'iyyatahu kuma yake ce ma Allah al'umman da yake jagoranta ƙara yawa da faɗi suke a duniya wa khafa asiri, taqsiri na Umar sai zuciyar shi ta cika da tsoron kar ya zama haƙƙin da ya kamata ya rika bayarwa ya zama bai bayar da shi ga tsufa ga al'umma sun ƙara yawa ga rauni kuma yana samu wasu alallaha an ya bahu ilaihi sai roƙi Allah madaukin sarki ya ɗauki ran shi wannan bai daga cikin tamannil maut saboda tamannil maut da aka hana hadisin cewa yi ludurrin na zalabihi saboda wani rashin lafiya ko wani kunci ko damuwa da ya saukar mashi shi kuma sai na umar ba ɗaya ƙangon Allah madaukin sarki ya taimake mu wa an yamunna alaihi bishahadati fi baladin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya roƙi Allah Allah ya mai baiwa mutuwan shahada amma fa a Madina wannan magana na Umar ya ba fa sabai mamaki ta ya zai mutuwan shahada a Madina za a yaki a Madina ne kama sabata an fi sahihi kamar yadda ya tabbata daga shi na umar cikin bukhari annahu kana ya ƙulu na umar ya kasance yana cewa allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika allah ina roƙonka ka azurta ni yin shahada a bisa tafarkinka wa mautan fi da rasulika kuma Allah in ka tashi ɗaukar raina ka ɗauki raina a garin annabinka fastajaballahu fastajabalahullahu hazar du'a sai Allah maɗaukin sarki ya karɓa ma Umar wannan addu'ar jama'a lahu bai na hadainil amraini sai Allah ya haɗa na Umar waɗannan al'amura biyu الشهادة في المدينة النبوية Allah ya haɗa mai shahada kuma a madina wa haza azizun jiddan o'o wannan maɗaukakin abu ne kwarai da gaske an gani shi sa saka sakaci da roƙon Allah duk mutumin da yake da bukata ya ta ƙarƙare ya gaya ma Allah bukatan shi kawai kakka kalli girman wai damuwan da kake da shi da bukatan da kake da shi Allah ya fi wannan girma Allah al'azimu ne Allah babba ne an fahimci wannan ba abin da yake da girma a gaban Allah babu shi isa duk bukatan da kake da shi ga mai kawai kai maka ka roki Allah Allah ya azata ka shahada a Madina an gane kai sa abin ne ka makabartan baki a baka shirka annabi ya ce wannan makabarta haka za a yi mata alahira a kai ta aljanna kawai a zazzage su yawan kana cin yaya an fahimci wannan amma ban kana shirka ku sanda dajjal zai bayyana in ya zo kofan makka da madina a kan iyaka zai tadda mala'iku da kayan fa'a sun ja tunga sun buɗa idan da jal ya gansa sai ya tsaya makka da madina annabi ce sai su wani irin girgiza duk wani kafiri da munafiki sai su fito mun kana shirka ka mutu a can kai ma za ka fito don ga mai gidanku can ya zo shi mai garin baya shirka allah madaukin sarki ya ce maki walakin nan laha latifun bima ya sha'u allah madaukin sarki ai duk duwan abin da yake nufin ya zartar za a gan shi kawai cikin kiftawa da bismillah ya samar da shi tabarakallahu wa ta'ala fattafaka lahu an darabahu abu lu'ulu'a kawai sai Allah maɗaukin sarki ya tsara abu lu'ulu'a shine ya zama sanadiyyan ajalin Umar da ya kawo mai hari da wannan hanjar ɗan nashi shine fairuzul majusiyil asal fairuz wani asalin ba maguji ar-rumiyyid dar وهو قائم يصلي في fil عمر umar yana gaba yana jagorantar sallah ya sare shi da makamin salatar subhi a lokacin umar yana jagorantar sallan asuba min yawmil arbi'a a asbahin ranar laraba li arba'in bakina min zulhijja kwana hudu ya rage zulhijja ya fita min hazi sana na hijira na da shekara 23 bihan jarin za ta ni da wani makami wanda yake da kawuna biyu fadarabahu da rabatin tsara uku kausasan tsara masu illa haka yi masai da na'umarsu faƙila wasu malaman tarihi suka ce sita darabatin tsara shida ne na ta hata surratihi ɗaya saran a ƙarƙashin cibiyan shi ne faƙuti atis duk wata jijiya da kayan ciki da ke ƙasan cibiyan shi da ya datse su kaf faharra min ƙamatihi haka sai na umar yanke jiki yana tsaye zube ƙasa amma duk da haka wasu takalafa abdurrahman bin aufin sai dai kamo abdurrahman ɗan auf ya tura shi jagoranci sallah waraji elj arna sai ya juya da baya bi jirihi da wannan makamin nashi layan murru bi ahadin illa da rabon tsara yake kaiwa dama da hau duk wanda ya tarasa hanyar shi na fita daga masallacin annabi tsara yake kaiwa karka ɗauka fa wannan masallacin da aka yi wannan ta'addancin masallacin wani ƙauye ne a masallacin annabi na madina aka yi inda annabi yake tsayuwa yake bayar da sallah a nan ake wannan hari an fahimci wannan da kyau idan a wancan lokaci zamani mai tsafta, mai tsarki mai albarka an samu 'yan ta'adda sun yi irin wannan ta'addanci a masallaci na biyu wajen daraja don allah ina ne kuke tsammanin ba za su yi ba watilkal ayyamu na dawiru ha bainan nasu allah ya kiyaye yasa idan mutum bai san tarihi kuma tarihi na gaskiya to zai tafa gamniya yana rudani a cikin rayuwar shi amma ga san wannan ko duk abin da ya yunkuru yana ta kokarin iza mai wuta yana ruruwa ko natsuwa yake ƙara sa maka ka ƙara gamsuwa imanin kai kara ƙara haske man ba haka ba duk wata goguwa in ta taso kana daga cikin waɗanda za ta taɗi sau rashin sanin wannan haka ya rika bi duk wanda ya tare gaban shi kawai sai afka mai tsara hatta daraba thalathata ashara rajulan yana wannan ta'addanci sai da ya zubar da mutum goma sha uku gane mutum goma sha uku minhum sitta mata minhum sitta mutum shida daga ciki duk sun mutu nan take fa'alka alaihi abdurrahman bin aufin burnusan abdurrahman dan auf shine ɗauko wani ƙaton bargo ya yafa a kan shi fantahara in bi ya ci kwikwiye shi da wannan bargon nafsaho la'ana la'anahullah da ya ji an tumimiye shi ba yadda ya iya an riƙe shi gam sai ya ɗaga wannan makami kawai sai soka makan shi wasu ka ce fanta hara nafsahu makogwaron shi yasa da wanda makamin kawai yanka kaji asalin yan kunan bakin wake kenan wanda ya fara kunan bakin wake a duniya shine abu lu'ulu atal majusi duk wanda ya daga wani makami ya kashe kanshi da wannan makamin zai rika kashe kanshi a wutan jahannama in ji annabin mutane duk wanda ya yaudare ka yi maka ƙarya ya ce ka je ka sa makami ka kashe kanka don ka kashe wasu ko ya maka ƙarya ne kowaye shi babu dalilin haka ai Allah bai ce a mutu duka ba cewa hida min kuma shuhada ai bai ce a mutu duka ba ina ce mutu duka inda a mutu duka Allah yake so da aka kama mutum saba'in cikin kafaran maka duk da sai annabi ya yanka su Allah ya kyauta ai da ya ji an tuni mai shi to wani zai ce a to malam ka ce kuma an ja sai da na abdurrahman dan auf an ce ci gaba da sallah kai an ga maka sallan ta yi wuni ai daga baya aka zo aka yi sallan kai kana tsammanin an bige halifa an ba ana ta saran mutane kawai wani kuma yana gaba yana kira kai in an gaya maka haka zai yiwu za ma ka yadda na gaya maka tunanin ma ya kamata ya musa maka haka ai wajen rudewa yi har sai da wani yanayi na lokaci ya kai sannan aka komo abdurrahman dan auf ya karasa sallan bayan sun je sun tabbatar da sun kwantar da wutar allah madaukin sarki ya shirya ta wahumila umaru ila manzili haka sahabbai suka ɗauki sayyidina umar suka shigar da shi gidan shi waddamu ya silu min jurhihi wannan rauni na sayyidina umar yana zubar da jini wa zalika qabla tulu'i shamsi shigar da sayyidina umar gida da aka yi tun kafin rana ya bullo ne faja'ala ya fiku sai sayyidina umar sai ya suma sai ya Sun summa guma alaihi sai a ƙara sumar da shi jini na ta zuba jini na ƙarewa a jikin shi sai ya suma sai ya dawo summa na bis salati sai su ce mashi ba kai sallan asuba ba ba kun ji mazaje na manzan Allah sallah ta fi komai mahimmanci a wajensu an gani a wannan yanayin kai ne zai ƙara miƙa yawa ga ce a ah, yau Allah ma ya san halin da nake ciki ne ya san halin da kake ciki kuma ya ce kai sallan ka ba kanka uziri da ƙi ko jikinka zai gaya maka fi kuwa ya kol in umar ya farfado sai ce na'am wala harza fil islami liman tarakaha bai da rabo a musulunci duk wanda yana sane bar sallah kowaye ba dai sallan ne ba su san mu yi ba to sai mun yi sun masalla fil wakati umar a kan lokaci ya sallan asuba rana ba ta fito ba wallahi in kai ne ba za ka yi ba haka ne waɗannan su ne muke koyi da su in kana ji a ranka ba za ka yi wato yanzu yadda ka ji sayi na umar nan ya jajirci da daɗi ba daɗi ya miƙe ya yi ko to kai ma kai sun masa'ala amman katalahu man huwa sai sayyidina umar ya tambaye wai wane ne ya wannan ta'addanci haka waye shi faqalu lahu sai sahabbai suka ce ma na umar huwa abu lu'ulu'a gulamul mugira bunu shu'uba ai abu lu'ulu'an nan ne wannan bawan mugera shi wannan aiki faƙala sai sayyidina umar ya ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin Allah na gode maka in ji sayyidina umar da ka sanya mutuwa na a hannun mutumin da a hannun mutumin da lam yaj'al da baka sanya mutuwa na a hannun mutumin da yadda iman yake da awon imani ba walam yasjud lillahi sajada wanda bai taɓa yin sujada ɗaya ga Allah ba na gode Allah da kafiri ne domin kes ɗin zai fi daɗi a lahira kun gano wannan da kyau ku amma idan musulmi ne maka wannan ɗanyen aikin aka je lahira akwai wasu matsaloli da za su taso kes ɗin ƙarshenta kuma ya zama tuyi dogon suma an gane ƙila wutan da zai shiga ya samu sassauci sakamakon ya taɓa yi ma Allah sujada sau ɗaya ana ganewa amma dai lalle sai ya shiga wuta kuma a samu ganganin malamai in ya shiga ba ran da zai fita ba domin duk wanda ya kashe mumini ƙur'ani ya ce zai dawwama a wuta dindindin iza karka yadda ka taimaka daidai da ƙiftawan ido kwaɗe ka da ƙyale idanka a kan a kashe mutum kai mutum kowaye ka hankali wannan jinin ku cin da kaga Allah marawakin sarki bai ba da password na mai ke cikin jini ba habba ture iya yin shi ku to kai hankali da jinin musulmi wallahi duk wanda ya sanadiyyar zubewan jinin musulmi wallahi ya shiga uku karka saki Allah maraukin sarki shiryar don a cikin littafin tarihul madina na ibn shubba jiz'i na uku shafi na 897 yace haddasana muawiya ibn amrin qala haddasana zuhairu ibn muawiya qala haddasana abu ishaqa an amur ibn maimun ƙala. Amur ɗan maimun yace shahidtu umara radiyallahu anhu hina tu'ina ya ce na shiga ɗakin da na umar lokacin yana kwance bayan an soke shi Ja ja'ahu abu lu'ulu'a wa huwa yusawwi sufufa ana ai lokacin da da na umar ya fito masallaci yana daidaita sahu ne sai abu lu'ulu'a sai ya sa sare shi is na yi ashara ma'ahu haka ya sari mutum sha biyu tare da shi waya cikin wannan sha uku umar ne wa huwa thalitha ashar umar shi ne na sha uku faƙala rajulun wani mutum ya ce assalatu ibadallah bayan allah sallafa faƙada ta shamsu ta tsulo'o rana fa tana dab da za ta ɓullo to shi ne suka komo hayyacinsu sai a koma aka yi sallah to ko gama gari daga cikin ku aka ce an kashe irin wannan yanayi sai kun shiga yanayi ai alantana khalifa khalifan ba gama gari ba siriki khalifan manzan Allah <laughs> maganan ba ta wasa ba ne faƙaddamu abdurrahman ibn aufin radiyallahu anhu sai su gabatar da abdurrahman dan auf Allah ya ƙara mishi yarda faƙara'a aƙasaru surataini sai karanta aƙasaru mafi gajarta daga cikin sorori guda biyu al'asru wa inna na kalkausar aka ce su ya karanta an gano wani da kyau ko kunga ga yadda tarihi ke tafiya ɗaya bayan ɗaya an soki umar an shigar da shi gida ga wanda ya ƙara sallah yaushe aka ƙare sallan shine bayan ƙura ta lafa ana fahimtar wannan yanzu waɗannan bayanin da ka samo su daga tabbatattu ingantattun littattafai a wani rudani zai shiga ka kuma kan wannan a sai dai kuma wani gina maka wani sabu maimaici kuma kai ka girma wannan sai dai kai ka biya ma wani a cikin littafin al-ma'arif al-murtabita wa mawafiq libin kutaiba addinawari a shafi na 183 ya ce wa ƙalal waƙidi al'imamul waƙidi ya ce ta'ina umaru yomal arbi'a ran laraba ne aka soke sai da na umaru lissaba'in ke na min zulhijja kwana bakwai ya rage watan zulhijja ya mutu a can kuma aka ce kwana hudu ya rage watan zulhijja ya ya mutu za mu zo mu ji menene ake nufi da waɗannan kwanuka wa makasa talatata ayyamin bayan da aka soke sai na umar sai da ya kwana uku sun matuwafiya sannan ya rasu da arba'in baki na min zulhijja kwana hudu ya rage watan zulhijja ya fita wasalla alaihi suhaib suhaib ibn na rumi shi ya mai sallah wa kubera fi hujjarta aisha an binne sayyidina umar a ɗakin aisha ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abi bakar wa hasuduhu din mai hasada yanke zuciya mutu in shi dan halal an binne shiga shiga manzan Allah in kai ka isa ka je a binne ka a wajen ko kuma a binne tsoho akwai wanda ya isa ku gaya ma masu zagin sahabbai wannan kalubale ne dole in ka ce annabi ka ce abubakar ka ce haka suke raye kuma yanzu ma can suke kwanci a haka sama da shekara 1400 suna nan a haka duk yayyen da kakanninku ko 'yan shi'a suke masahaban annabi wajen ya gagare su inda za ku san kariya da tsaro ne na rabbul izzati wal jalali zulkudarati was sultani aje mana ai wurgi wuri shi ka samu Allah ya samu dace wadu fi na yomil ahad an binne na umar ranar lahadi ne hilalal muharram a cikin shigon watan muharram sanata arba'in wa ishirin hijira na da shekara ishirin da hudu yiwafik wanda wannan lokaci ya yi daidai da miladiyya 644 bala ya ce wa huwa ibn talatin wa sittina sana lokacin ya ɗan shekara 63 kun ga annabi ya girma sai da na umar da shekara goma sha biyu abubakar ya girma umar da shekara goma annabi ya girma abubakar da shekara biyu sai da suka cika wannan shekarun duka annabi ya rasu ya ɗan shekara 63 abubakar ya rasu ya ɗan shekara 63 umar ya rasu ya ɗan shekara 63 alas sahihil mashhur malam ibn kutaiba addinawari ya ce wannan shine mafi inganci kuma shahararren shekarun umar da aka faɗi ƙalabun ishaq kanar tuho ashar sinina tsawon zangon shekarun da umar yana khalifanci shekara goma ne wa ashurin da wata shida wa hamsa layalin da kwana biyar alwafi bil wafayat da salahuddin khalil aibak as-safadi a jizin shi ne 22 shafi na 286 ai asan littafin wafayat shi wannan malamin ya ce littafin bai cika ba aka ce saboda mai ce ai shi mai littafin bai rubuta tarihin mutuwan shi ba shi littafin kawai yana faɗin wani ya mutu lokaci kaza zane to shine yi alwafi bil wafayat shi kuma wanda ya wannan shi ma bai rubuta nashi ba sai aka yi ikimalin wafi bil wafayat har yanzu littafin yana ƙara samun ana ƙara updating nashi kullum wa kana umar radiyallahu anhu fi sanata sadisa min albi'isa umar ya musulunta ne a shekara na shida bayan hijira da aiko annabi shekara ta shida bayan aiko annabi eh warawa lahul jama'a da yawa daga cikin jama'a sun yi karatu a hannun shi wasalla umar ala abi bakarin umar ne yi masai da na abubakar sallan gawa hina mata sanda abubakar ya rasu wasalla suhaib ala umar shi kuma suhaib shi na umar sallan gawa wa kabbara alaihi arba'an kabbara hudu ya yi yayin sallan gawa radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda wannan shi ne ɗan takaitaccen abin da za mu iya karantawa a yau sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba A nan ne za mu zo za mu alaƙanta. kashe sayyidina umar da yadda matsalan ta rikice ta zama matsala ta aƙida kun gano wannan da ku da suwane ne suka mai da abin matsala na aƙida suka tada shi daga ta'addanci za mu ji la'anannun bayan da suka yi wannan aiki allah ya jeranta masu la'ana har zuwa ranar kiyama allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum